This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi bayan labaran duniya za mu sake waiwaya wakilinmu haruna mamman bako a jihar kwanni domin jin yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaɓe. muna kuma da rahoto kan yunkurin kafa wata jami'a da za ta mai da hankali kan harkokin tsaro a najeriya sai kuma martani da aka mayar kan shawarar da tsohon sakataren kungiyar renon ingila ya bayar ta neman a bullo da dokar da za ta haɗe jihohin ƙasar zuwa shiya-shiya kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho kana kuma maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi amma duka sai bayan kun sha labarai masu ware assalamu alaikum cutar nan da ake kira zika yanzu sai buzuwa take kamar wutan daji a kudanci da tsakiyar kasashen latin amurka da ma yankin caribbean a cewar masana lamarin daban tsoro domin kuwa tana da nasaba ta waye kwakwalwar jarirai ana haihuwan jarirai a inda cutar take da kananan kawuna domin kwakwalwarsu ta bar aiki ba wanda ya san irin halin da waɗannan jarirai da aka haifa cikin wannan yanayi suke shiga kwaro suka ce idan baya ga cewa cutar tana da nasaba da haihuwar jarirai da kananan kai da ba a saba gani wanda yake hana kwakwalwa su yi aiki yadda ya kamata ba to da cutar ta zika ba za ta zame kowane irin barazana ba an baiwa cutar suna zika ne domin a dajin zika da ke kasar uganda ne aka gano ta shekaru da yawa da so gabata inda daga nan cutar ta yadu zuwa kudu maso gabashin asiya kafin ta tsallaka zuwa yankin pacific har ta kai ka kasar brazil cutar zika dai sabuwa ce fil ga amurka domin ba su santa ba kuma ba su da kariya game da ita sai dai irin sauran da ke yada wannan cutar ta zika yana bazuwa sosai a kasar brazil inda ake da cincirin da mutane shi wannan sauran dai yana rayuwa ne cikin ruwan datti kuma bai taron karancin ruwan da zai yi kwai a cikinsa kana yana cizo ba dare ba rana dr anthony fauci wanda masani ne a cibiyar nazarin cututtuka da yaduwarsu ya ce ba don haihuwar yaran da ake yi da ƙananan kai ba kuma kwakwalwarsu tana samun matsala da kilama cutar za ta ci ta cinye ba a lura da ita ba shugaba barack obama ya yi alkawarin taimakawa ƙasar colombia da kuɗi da kuma sauran abubuwan da zai taimaki gwamnatin ƙasar wannan ko ya biyo bayan ganin cewa ƙasar ta colombia na matakin ƙarshe ne na tattaunawa da 'yan tawayen ƙasar da so kwashe sama da shekaru hamsin suna yakin sunkuru. shugaba obama ya bayyana wannan taimakon ne jim kaɗan bayan ya gama tattaunawa da shugaban ƙasar na colombia shugaba juan manuel santos a fadar white house jiya alhamis ya ce wannan gudunmuwar zai taimaka wa ƙasar ta sake farfadowa bayan ta cima yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan awaren ƙasar masu ra'ayin tsaka-tsaki yanzu haka dai an kai matakin ƙarshe na tattaunawa tsakanin gwamnatin ƙasar ta colombia da 'yan tawaye wanda wannan zai kawo ƙarshen wannan yakin da aka daɗe ana yi abinda fadar white house ta ce tana fata ganin wannan karan kome ya kawo ƙarshe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc sarki muhammadu na shidda na morocco ya kaddamar da zangon farko na samar da hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana wanda wannan shine mai girman gaske irinsu na farko a duniya samar da wannan dai zai rage ko kuma ya kawar da gurbatan yanayi a ƙasar. tsere wannan katafaren abin samar da hasken wutar lantarkin an kafa shi ne a wajen birnin kwazazzate daura da hamada da yake jawabi wajen kaddamar da wannan katafaren abin samar da hasken wutar lantarkin ministan muhalli na ƙasar faransa segolens royal ya ce wannan ya nuna cewa ana iya samar da wadataccen hasken wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana ya ce wannan saƙo ne ga shugabannin afirka da ma duniya baki ɗaya shi dai wannan an tsara shi ne ta yadda zai iya adana hasken rana da za a sarrafa shi zuwa haske idan dare ya yi ko kuma lokacin duhun hadari girmansa ko ya kai girman madubayya maka maka har dubu ɗari biyar waɗanda da su ne za a rika adana hasken kuma a baza su an baza su a filin da ya kai girman filin kwallo akalla ɗari shida wani kamfanin saudiya ce ta gina shi da agajin kuɗi da ƙasar ta tattara daga hukumomin ƙasar daban-daban da ciki da waje kuma har da bankin duniya da kuma bankin raya afirka yakin basasan da ake yi a ƙasar siriya ya shiga cikin wani sabon mummunan yanayi domin ko 'yan tawayen nan suna nan suna ƙoƙarin ganin sun ture shugaba bashar al a halin yanzu sojojin gwamnati da ke da goyon bayan mayakan sa kai na ƙungiyar shi'a da ke lebanon da iran sun kara nausawa zuwa arewacin syria a ranar laraba bayan sun ɓalla shingen da ke tsakanin garuruwa biyu da ke da tazaran kilomita 30 daga arewa maso kudancin aleppo birnin da yake ya taba zama babban birnin kasuwanci na ƙasar ta syria kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin dakarun 'yan tawaye ya shaida wannan gidan rediyon ya ce yanzu fa fada ya kazanta a arewacin ƙasar ta syria Ƙungiyar haɗa kan addinai a ƙasar Uganda ta ce muhawarar da aka shirya na shugaban ƙasa ranar 13 ga wannan watan kafin a gudanar da zaɓe a ranar 18 ga watan da ake ciki za a gudanar da shi duk da cewa shugaban ƙasar yuwari Museveni baya nan domin ya kasance cikin jerin masu wannan muhawaran shugabannin kungiyar. Ran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin shugabanci a Najeriya da tattalin arzikin ƙasa inda ake mai da martani dangane da kiran da tsohon sakataren kungiyar ƙasashen renon Ingila Emeka Anyoku ya yi cewa Majalisar Tarayya ta bullo da dokar da za ta haɗa jihohin ƙasar zuwa shiyoyi shida da cewa tamkar ci wannan tamkar ci gaban mai haƙar rijiya ne wakilin musana sanusi adamu na da ci gaban rahoton Ko da yake rayoyin jama'a ya bambanta game da haɗe jihohin 36 zuwa shiyoyi shida, inda ɗaya bangaren suna kallon sa a matsayin hanya ce ta mai da hannun agogo baya na ci gaba da aka samu tun shekara ta 1960 da kuma cin fuska ga demokuraɗiyya da ta tanadi a karkasa ƙasa zuwa ƙananan yankunan rayawa. A ɗaya bangaren kuma sun yi maraba da shawarar wadda a ra'ayinsu zai rage wawura da kuma ɗimbin kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa kan harkokin gudanar da mulki. Ciro Ciroman Sukur Sale Kinjir mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya ce bai dace a fake da karyewar farashin fetur a kasuwannin duniya domin a mai da kasar nan baya ba. lalacin ta. jihohi nan su ne abin da talaka suka bukaci. An kirkiro su ne domin a kawo gwamnati kusa da talaka. Da kam ka mutum ya bar goza ya bar adamawa ya je Kaduna ga batan lokaci ga abubuwa da yawa. Ba abin da zai sa a ce yanzu kuma a koma shoyi shida. Ba hujjan sam ban gan hujjojin ba ban gan dalilin ba kuma bayanin ba cin gaba ba malami a fannin harkokin diflomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha na yola fadar jihar adama honorable ibrahim abdulmumin song a nashi ra'ayin hada jihohin najeriya talatin da shida zuwa ciyoyi shida zai ɗaga matsayinta zuwa sauwun kasashen duniya da suka ci gaba a fannin demokradiyya. so wannan yana da kyau tunda muna ƙoƙarin mu yi advancing a siyasa na duniya in mun kawo wannan mun kawo shi ne a son cin gaban ƙasa amma in yace yana so ya canja ma kaman style na administrative na leadership na Najeriya federal system of government ne amma in advanced form za mu yi shi kuma in an yi haka mai za a ci gaba sosai to in na fahimce ka kenan kana nufin kana goyon bayan ai haka kenan ko eh ina goyon bayan haka amma kar ya kawo maganan koma bayan tattalin arziki kawo wata magana daban akan cewa muna kokari ne mu yi gera garan bawul a demokradiyya namu a particularly yadda duniya yake yanzu ya kamata a ce jihohi talatin da shida duka su wado Abuja suna mitin da suna sun ganin shugaban ƙasa don a zartar da abu daya kowa sai ya gan shi kafin bukatar sa ya biya. Amma kaga idan an rage gwamnoni na arewa maso gabas za su zo Bauchi ko za su zo Adamawa ko za su zo Borno a bada state ɗaya. To wannan zai yana da kyau a fiyan da ake so a kawo na garan bawul na tafiyan gwamnati. Abin da kasar Najeriya ke bukata shine na toshe hanyoyin da masu riƙe da madafin mulki a matakan tarayya zuwa ƙananan hukumomi hukumomi ke bi wajen tatsar dukiyar ƙasa ta hanyar da ba wanda zai shiga hurumin wani in ji alhaji tafi da isa mafindi problem da yake kallo na cewa state ba sa iya biyan albashi suna wawure kuɗin local government wannan ba ba karya ba ne gaskiya ne abin da za a yi kawai a kera tsarin mulki na constitution a baiwa kowane jiha kada ta shiga hurumin local government. Alhaji tafi da Isa Mafindi kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Haka al'ummar Liberia ba sa son istimariya burin su zumunta da jiyayya mai kau da aƙida ta ƙiyayya da ta ya. Aka yake to da gaida Sanusi kafin mu ci gaba bari mashakata da wannan faifai da ke bisa inji. Adam Usman Wali Baban Mariya Usman Adam Usman Wali Baban Adali Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi miliya shatan zamani Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi miliya Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole a ce waka ya kirkira. amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya To na yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani so yaro dan kankane makaranta amani malam ya faɗa mani madalla sai kuma harkokin tsaro a najeriya inda tsohon babban jami'in tsaron marigayi shugaban najeriya sani abacha mejo hamza almustapha yake shirin kafa wata jami'ar tsaro ga nasiru adamu ilka da karin bayani a yayin da masu hannu da shuni suka ɗimauce cikin haɗama wajen rashin ganin mutuncin kowa sai kuɗi kazalika suka ɗauka adalcin doka bai kamaci dukkan ɗan adam ba hakan zai ba da dama wajen bullar ta'addanci da hakan zai yi war shawo kai sai an ji jiki Manjo Hamza Almustapha ke magana wajen taron sanya ni wajen yarjejeniyar kafa jami'ar tsaro da haɗin gwiwar jami'ar Abuja saboda koyon dabarun kau dabara daga 'yan ta'adda musamman ma Boko Haram. The idea of having University of Security in Nigeria Al-Mustapha wanda tsohon jami'in tsaro ne da ya aiki da marigayi janar Sani Abacha ya ce wannan nau'in jami'ar tsaro za ta zama ta farko a Najeriya da ma nahiyar Afirka. In ka duba abin da ke faruwa a duniya a yau halin dan adam ya riga ya canja su masu kuɗi kuɗi suka sani komai an ɗauke shi ya koma ga harkar kuɗi kawai shi talaka shine ke cikin akuba da azaba to haka kuma za ka ga idan waɗansu suka rasa yadda za su yi sai su shiga yin abubuwa wanda yake ya saba abin da doka ta ce a ƙasa ne yake a sa wannan yaƙi na sunkuru yake girma har yayi yawa hikimomi da za a bi a dakatar da shi shine ya kawo dalilin kawo jami'a ta tsaro a wanda babu ita a afirka fatan cewa dukkan hikimomi ba gwamnatin najeriya kawai ba ko kuma kungiyoyi ko kamfanonika ko jihohi a a kasashen afirka za su iya zuwa su amfana daga wannan jami'a ita aikinta zalla shine koyar da harkokin da suka shafi tsaro daga ƙanana zuwa manya daga maganar aiki zuwa kuma ga wanda ba su daga aiki kuma wannan ya shafi kowace harka ta bani adam manja almustapha ya tallafa wa jami'ar abuja da wasu motocin safa don jigilar ɗalibai da hakan zai share fagen fara aikin wannan jami'ar da samo ƙwararru daga gamayyar cibiyoyin asiri na tsaron najeriya na tuntubi wani dattijo daga arewa maso gabas alhaji musa yola da ke gani irin wannan aiki zai yi tasiri a daidai lokacin da binciken waɗanda ake zargi da almundahana da kuɗin makamai ya yi nisa. wallahi buhari baya bincike kuɗi aka tambaya ko aka ce aka duma ko aka an baka kuɗi allah ne ya kawo abin abu ya bayyana gasi ya matul asra'il allah ya bayyana duk abubuwan da suke boye kuma yanzu ma a wuri ɗaya ake ba a jikin ministry ko guda ɗaya ba ana wajen ofisin ofishin albaza na security kowanne mu haƙura ya gama tsarkake gwamnati mu tsarkaku mu zama mutanen kirki masu kizin 江苏省。 da addininsu. daji ji da wasu talakawa na cewa gari ya yi zafi kamar su ma ai masu zuwa su yi almunda hana su kwaso kuɗin nan suna da ranar su ai sukan ba da naira ɗari biyu ana ɗan yin cefe ne. Eh to ka ce haram mai amfanin sa duk wanda ya bar sa a ƙasa yana sanyi bai tashi ya tafi ba wallahi yana cikin zafi har abada. ba inda Allah ce fa zai mana kaza don don don yana son mu in mm, zan muku don aikin da kuka yi to yau sai kuma Allah zai ce zan yi muku don kun yi aiki kai ya zaka zauna a ce wani ya baka don kai ba ka nemi ka bayarwa. mun san a nan garin an samu wanda yake yin itace yana sayarwa ya yi motoci yanzu a tuna tsohon shugaba jonathan ya ce da makaman da ya oda ne ake amfani wajen yaƙi da boko haram yana mai cewa shirye yake tallafa wa gwamnatin buhari a duk inda ya dace ko ko aka ga zai iya ba da gudumawa nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya jami'a jami'a To da bari kuma mu karkare a jamhuriyar Nijar inda ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe ga Haruna Maman Bako da abin da ke wakana a jihar Kwanni. a nan garin birnin kwanni ana ci gaba da wannan aikin na rabon katuttukan zaɓe duk da yake abin yana tafiyar hanwainiya inda masu wannan aikin rabon katunan zaɓe suke cewa ba su da wata matsala kamar yan da ɗaya daga cikinsu malama aisata bugo wadda an kai sa'in da suna tatuwalle take mini ƙarin bayani a gaskiya dai da farko dai mun samu yan matsaloli wurin mutane ba wurin amsan ba abin da ya sa mun katse da rabon kartikin nan ba don komi ba ne don mu shirya kartotin mu ne sun shiga cikin juna ne sai mun ka ce to ya kamata mu delege mu zamana yau kar mu yi aiki mu tsara kartotin namu mai da su far'or sha maharin ba mu yi aiki ba da marece mun ka sa kartikin far'ord mun ka jera su don mu ji daɗin ba ma mutane in sun zo mu dinga ba su kartotin ba don mun bata musu lokaci ba sai dai a cewar waɗansu da na iske suna a neman katuttukansu na zaɓe a unguwar sabon gari ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka keɓe a cikin wannan gari na gudanar da wannan aiki kamar yadda kwami ɗan rani yake faɗa. in kai hankuri kai daidai da ana dibi takarda an ka kai in kana da takardu masu lamba biro bakwai bakwai da ka zo ka ba su a lamba ka an ka diba ɗaya na sai a tambaye ka mi sunan ka da ka wani sun ka diba daidai na a cire takardar ka a baka mu hankuri na abba mu da ni ka gani na nan ga kwana na uku ban samu takarda ta ba amma ina nan ina jira na muhammad abdu kwando wanda ake cewa mamman sani hakimi na sabon gari to yanzu dai gaskiya sai mu ce alhamdulillah dan warin mun samu matsaloli kala kala mun samu matsaloli wanda ya zamanto ba mu samu mun ka gane ba amma da Allah ya taimake mu ya hiddo mission daga yamai sun ka zo sun dan waye mana kai bisa kan dokoki wanda an ka tsananta bisa amsa kart saboda warin sun nuna in ba ka kawo takardar aihuwa ko permi ko abin da an kai mari sun sama kamar dai da doka ta ci to yanzu da sun ka zo mission ta zo ta waye muna kai bisa kan harkar temoyage shi ko shugaban jam'iyyar PNA al'umma Sanusi Tambari Jako wanda ya gilto a cikin garin birnin Kwanni a yau da safe ya ce a nasa bangare matsalar zaben ta ta'allaka ne a kundin zabe na kasar nan wanda ya hana a yi zabe ta hanyar ba da shaidu lokacin da an kai conseil consultative national da an ka tara mutane da delege na parti politique da na société civile da na kaza da na kaza su ne cikin rigingimun da suka yi da zarcewarsu da karambaninsu da gwajin sun iya da gwajin su sun nasarance su ne sun kata sun ce a mu ba mai raba da ai vote party mayashi sai an ka rubuta cikin kwad electoral an ce babu vote party kuma kwan electoral kin da an ka sake shi 2014 sai an ka bar wannan abu an ka ce babu vote party témoignage sai gashi an yi banna banna babba mutum wajen miliyon ba za su iya su yi zaɓe ba tunda wato ba su da karta. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Shangoriyar Nishar. zaɓe kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe biyu da minti kusan goma sha tara na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙonmu Dr. Rukayya Nasir Sani. Yau za ku ji ƙarashin hiranmu da ita inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To dakta me zaki ce game da iyayen nan da zaki ga ba sa barin 'ya'yansu su je makaranta ko kuma ba su ba su ƙwarin gwiwa da ya kamata musamman ma idan 'ya'yan sun nuna sha'awar suna son su karanta aikin likita ko na jinya don wasu iyayen na gani kamar duk yarinya ko macen da ta je ta yi zurfin ilimi kamar haka za ta lalace ko kuma ta fara tambeli. hanya to ai tun farko ma wannan ina ga sai a bincike su a ji to me ma sa har suka zo ga wannan suke wannan tunani tunda yau ne zaka je a um, al'ummar yadda take mutum zai je asibiti zai hmm. riga shi yana nuna sha'awar ya fi son mace ta ga matarsa ko yarsa ko kanwarsa to idan tun farko matan nan ba su je sun yi karatun ba ina zai samu macen da za ta ma duba su da ma za a same su a wajen aikin jinya din kuma in an ce ah, wanda suke tunani kamar ko mace za ta lalace ta wannan to gaskiya ba na ji wai misali aikin likita ne eh, karatun likita ne ko karatun jinya kaɗai duk inda mutum yake in mm. ba shi da tarbiyya mai kyau ko kuma yana da bai da mai da hankali to ba karatun jinya ba ko karatun menene ya je zai iya lalacewa ko ma kila da ma bai je makarantar ba ko ma bai je makarantar ba exactly wanda yake da niyya ko bai je makarantar ba zai iya lalacewa don kuma dai in mutum ya tarbiyyatar da 'ya'yansa da kyau kuma aka nuna musu cewa in an basu sun je makarantar nan gashi dalili da isa tunda kowa yana da yadda na faɗa burin ka ce ka je asibiti yau mace ta duba matarka ko ta duba yarka ko ta duba ƙanwaka ko ta duba babarka to kuma in babu matan ba su fita karatun ba aiwa daga sama za su faɗo ba haka ne to yanzu kuma bari mu taɓo batun wannan babban taron na matasa da ake yi a nan amurka wanda ake kira yali waɗanne irin abubuwa kika ƙara da su a wannan taron gaskiya to alhamdulillah wannan taro kin ga da yake um, an taro ne na matasa eh, daga duka nahiyar afirka to kin ga eh, mun samu mun yi mu'amala da juna ba wai 'yan ƙasar ku ba kaɗai kamar ni makarantar da na je 'yan najeriya mu uku ne kaɗai kuma akwai mutane mu daga ƙasashe har ishirin kala-kala to sai muka ga cewa ita afirka nan ta ma ai tana da yawan jama'a da akwai al'adu kala-kala abinci kala-kala muna da abuwa da muke da su da suke shige da kuma wanda suke sun sha bambam. Mm. To gaskiya um, da ake cewa kamar tafiya mabuɗin ilimi sai zama kamar kaje wannan kasashe guda ashirin ɗin amma kuma ga su a waje ɗaya duk ka gamu da mutane ka koyo akan al'adun ƙasarsu da abubuwan da suke da shi da baiwar da Allah ya musu da sauransu dai haka. sai ya sa ka sake son ita nahiyar ta ta afirka yanzu ta wace hanya kike koyar da ki abubuwan da kika koya a wannan babban taron eh alhamdulillah kamar daga um, nan ne yadda na faɗa mun koyo abubuwa da yawa kuma ga yanzu kamar ko wajen aiki ma sai ka ga a kana dan nuna cewa ai kaza haka ya kamata a yi ba lalle kaza yadda aka saba yi ba kamar ana da sake jajircewa kuma akwai haka 'yan kwas-kwas da suka bamu kamar online course haka eh. da za ka kake yawan nuna mutane cewa fa za su iya daukan course nan wanda ma suke so su yi application na wannan taron yari da zai shigo gaskiya duk mun zauna mun nuna musu yadda za su yi su rubuta abin da ake bukata kuma Allah yarda su samu su ma a zaɓe su su je To dakta wace shawara zaki ba al'umman mata musamman ma dai a nahiyar Afirka? to gaskiya dai um, ina ga da ake cewa um, ma'aikaci ce annabi musalla son ya in ka ilmantar da namiji ka ilmantar da shi eh, ko amma an ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne gaba daya to gaskiya kuma duk ma dai wasu uh, manya za ki ga kamar su Nelson Mandela ma za su ce idan ilimi shi ne gaskiya da za a iya amfani da shi da ya mahimmanci da za a bunƙasa al'umma a kawo ci gaba. To ba duka kama a arewacin Najeriya ne da na faɗa har yanzu dai ba ko ina ba ne ake samun mata su je makaranta ɗin In kuma ya kamata a duka um, tallafawa mata ɗin su samu su yi karatu amma kuma su in suka samu dama ɗin suka samu zuwa makaranta fa to su amfani da wannan damar matuƙa saboda um, ba wai so ake yadda kika faɗa kama ake su fita su lalace din ba ko mai a'a su fita ne su samu su ilimi su amfani da shi kuma shi ilimi din yadda ya faɗa baya hana zamantakewa da iyali da sauran za ki su da yawa mutane alhamdulillah su shi ko suna da 'ya'ya ma wasu amma kuma su ma suna zuwa karatu kuma dai suna sanin yadda su gaskiya a dage ga neman ilimi din da na addini da na koko din gaba ɗaya don duk suna da muhimmanci Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Dr. Rukayya Nasir Sani da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To madalla sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka. Suna na magaji suka abu da gagarci lokal mai da ina magana daga nan Lagos. Yau zan bayyana ra'ayina akan gwamnatin jihar Jigawa karkashin jagoratin Alhaji Badar Abubakar Wakura. Alhaji Badar Abubakar Wakura ka ci mana mutunci da ka ebo NPDP ka zuba a cikin gwamnatinka. Ya kamata ma ka koma kai zama kai ma dan PDP sun. yan pdp wannan su ne suka ruwa suka raki don a karya jama'iyyar apc yau kuma ka janyo su ka saka a cikin gwamnatinka don rayin tafiyar idan eh, rayin sanin tafiyar da mulki saboda mulkin nan guguwa buhari ce ta tsinta ma da amma yasa kai ma ya kamata ka koma ma pdp saboda ka ciya jama'iyyar apc mutunci ka ciya ka zuba mana da mutunci ka ebo npdp ka zuba suna na magaji suka aure da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Suna na Bello Hussein Yungo Balarabi. dan jiba dan jalar gwamnan katsina state nigeria ina so in bayyana ra'ayina a kan gwamnan mu wato aminu bello masari wanda jama'a suka taddage da taimakon allah da addu'o'in talakawa suka zaɓe shi domin ina so in bashi shawara a kan irin ayyukan da yake yi na yanzu gaskiya mai canza tsari domin tsarin da ya ɗauka yanzu ba zai zama wanda zai taimake shi a kan siyasar shi ta gaba ba saboda haka yana mai ba shawara da daure ya sa zurfin tunani ya kala wani mutane da ke kusa da shi domin ba su ba shawara ta gari ya sa ya nazari kan ayyuka ya mutanen shi ayyuka kamar yadda suka zaɓe shi kuma ya alƙawarta musu to dole ne ya sa ya tsangaren shi ya kula da jama'an shi suke so ilimi lafiya noma da tsaro wannan abubuwan ya mai da hankali a su. ne nake so ba shi shawara na gode assalamu alaikum mai magana jalla hussein gobe larabi dan ja local government of the state nigeria salamu alaikum sashen wata na da amurka ni ne na atiku mazanin nasara da wurin nijar to da ka canza dai ka ga abin da allah ya kamu kuma tare da kokarinka da yau da ka yi kokari ka ba da mulki kuma da ka dora wani wallahi ko da bai yi makaranta ba ka shi ka dora shi wala ba za mu shiga cikin wannan hali na wannan matsatsin Muhammadu Yusuf ba a gaskiya Muhammadu Yusuf yana cutar mu a kasar Nijar kuma Allah ya isa Allah ya isa kuma Allah ya taya mana na gode to kafin mu karkare ga takaitattun labarai Ƙungiyar haɗa kan addinin ƙasar Uganda ta ce muhawarar da aka shirya na shugaban ƙasa ranar 13 ga watan nan kafin a gudanar da zaben a ranar 18 ga wannan watan da muke ciki za a gudanar da shi duk da shugaban kasar yuwar museveni baya nan domin kasancewa cikin jerin masu muhawaran shugabannin kungiyar sun ce suna nan suna tattaunawa da kungiyar 'yan tawaye domin su bari shugaba museveni ya shiga cikin wannan muhawaran suka ce makasudin wannan muhawarar shine domin ya baiwa masu jefa kuri'a damar sanin dan takarar da ke da manufofin da ya cancanci samun kuri'a su tare da kawo ƙarshen ko kuma rage ƙalubalen da ya addabi ƙasar tasu abinda muharin zai mayar da hankali a kai su ne manufofi game da hulɗa da ƙasashen waje samar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar da tsaro kasuwanci tsakanin ƙasa da sauran ƙasashen duniya To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je mu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga ismail baba dumbi da safiya sabi'u da za a ɗaura wa aure gobe asabar da karfe biyu na rana a gidan malam sabi'u kusa da gidan hakimi a fassa da titin daɓawa dutsen ma alaba da zaman lafiya da zuri'a ta gari yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.